ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayenmu mata na wannan gari mai albarka garin rano ƙaramar hukumar rano a jihar kano ɗaya daga cikin manya-manyan masarautu na jihar kano rano barkamu da kasancewa a wannan katafaren masallaci mai suna masjidu hajja ko hajiya hajara abdullahi rano Allah ya ƙara mata lafiya da imani da sabati wanda wannan masallaci ba a daɗe da buɗe shi ba duk duniya ta sani afirka ta sani najeriya ta sani wanda aka zo aka buɗe shi wanda mai girma ɗan uwa alhaji awwalu rano aa rano ya gina shi wa mahaifiyarsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi lada Allah kuma ya sa aljanna makoma ya ƙara arziki da wadata bayan wannan masallaci sai gashi kuma an daɗa gayyato mu mu sake dawowa ga wani katafaren masallaci sama da ƙasa na iyayenmu mata da shi ma dai alhaji awwal ranar din ya sake ginawa wanda yake biye da wannan masallaci na maza na shiga cikinsa na gan shi kamar in tukwikwiye shi in tafi da shi kano in je in ajiye mana shi a can na ce lallai matan garin rano kun more kun samu wajen ibada kun samu wajen kusantar Allah ga dab da azumi ni kam in ni wata ce daga cikinku ai izinin mai gidana zan nema da na gama masa girkinsa zan tawo masallaci ne in zo in sha fanka da AC in ta karatun Qur'ani na ni ko inda a ce yarinya ce mara aure to wallahi ba zan bata lokaci na a bakin titi ba ina masallacin nan azumin nan da ni za a yi ta bugawa ga itikafi yana zuwa ku zo ku cika masallacin nan ku ta itikafi kamar yadda matan annabi sun yi itikafi na yi mamaki na ji daɗi ƙwarai da gaske da na ga masallacin nan yadda aka ƙayata shi na ce wannan ai masallacin mazan faɗi kawai ya fi shi amma in dai morewa ne ma da shantakewa da jin daɗi ai na matan ma ya mafi na mazan ba so ku gode wa Allah Allah ya sa muku albarka, Allah ya ba ku ikon amfanuwa, kuma Allah ya yawaita mana irin waɗannan masallatai a wannan gari na rano mai albarka. Shi kuma dan uwa alhaji awwalu rano da ya gina, Allah ya gina masa gida aljanna da mahaifiyarsa da aka sa sunanta a wannan masallaci. To, yau dai gani ga ku, sai kuma mu zo mu buga mu gaya za a yi kuma insha Allah. ina so ku dan bani lokaci ku bani dama dan mu tattauna akan wasu abubuwa masu muhimmanci yau kwanan wata 28 ga watan Sha'aban shekara ta 1445 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shi ne ya dace da tara ga watan uku shekara ta 2024 a lissafin turawa ga mu a wannan masallaci na hajiya hajar abdullahi rano da iyayenmu mata na wannan gari na rano don yi wa junanmu nasiha da faɗakar da juna don mu gudu tare mu kuma tsira tare abinda zan yi magana a kai shine gata da musulunci ya yi wa ɗiyamaci kulawa da musulunci ya yi wa ɗiyamaci irin yadda addinin musulunci ya tattali mace ya mai da ita irin gata ya kula da ita ya mulmula ta ya ce a taimake ta lokacin da nake karanta wannan lakca da wannan maganganu da malamai suka yi da yadda aka zazzaƙulo abubuwan nan saura kaɗan na ce ka ai mace ma kamar mata fa namiji saboda kulan da addini ya yi mata da aka iyayena mata ku gode wa Allah akan ni'imar da Ubangiji ya muku ta kulawa da ya baku da kuma taimako da ya muku barin ɗan mana tarihi kaɗan a baya da farkon rayuwa da aka yi a lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo kin ganki nan kin ga ya mace ba komai bace mace mace tana cikin abubuwa wulakantattu a lokacin da ba musulunci ba ta da kima yadda kika ga tsimma kayan wanki tarkace haka aka ɗauki yamaci abin mamaki ba a darasta ta ga zalunci da ake wa yamaci ba a taɓa yin tarihi da aka cuci yamaci ba irin lokacin jahiliya sai kuma yanzu da ake ƙoƙarin dawo da wannan rayuwar ta lokacin jahiliya ta zaluntan ‘ya'ya mata da masu aure da marasa aure Allah kiyaye. Baiwa Allah da in an haife ki kede irinki in an haife ki rami ake tonawa abin ne ki da ranki akwai wulakancin da ya wuce wannan? mutum da ransa kawai in kin zama mace in dai an haife ki ana dubawa aka gaba namiji ba ne zance ya ƙare wasu su binne ta a lokacin su katta wasu su bari sai ta girma ta kai shekara shida a tona rami yarinya tana kuka tana ihu a tura mata ƙasa sai ta daina ihu sai ta mutu haka imamul bagawi Allah ya masa rahama a cikin littafin tafsirinsa yake bayani yace ai da abinda mutane suke yi a jahiliya sai mutum a haifa masa ya mace ya nuna bakin cikinsa da damuwa ya dan bari sai ta girma ta kai shekara shida bakwai ya dauke ta ya fita da ita daji wajen gari yana mata wasa ya je ya tona rami kamar rijiya ya tsunduma ta a ciki tana kallonsa yana kallonta tana dago hannu tana kuka zai sa ita tura ƙasa ita tura ƙasa sai ya binne wannan diyar me mata suka muku babu iyayya kawai amma wannan kafin musulunci ne yazo musulunci yana zuwa da yaga zalunci yayi yawa sai yace bai yadda da wannan ba Allah yace wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat al-maw'uda ita ce yar da aka haife ta aka je aka turbude ta aka binne ta Qur'ani yace bi ayyi dhanbin da wani zunubi kutilat aka kashe ta me tayi Allahu akbar kaman wani ne yazo ya daki danka kace da shi me ya maka to haka Qur'ani yace me mace ta muku za ku binne ta da ko mace aka yi wa mutum bishara an masa haihuwa su ba bushara bane bakin ciki ne su a wajensu sun mai da ita bakin ciki su alkur'ani ya ce bushara ne amma su a wajensu ba bushara ba ne don ba yadda za a yi maka bushara ka turbi fuska ka nuna damuwa da bacin rai wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala qunin am yadsu fi turab Qur'ani ya ce idan an yi bushara wa ɗaya daga cikinsu bil'unsa da ɗiyamace, yini zai yi fuskarsa ta zamanto cikin baƙin ciki ta yi baƙi ƙirin a turbule, me ya same ka ne, ka dalla rabu da ɗiyamace aka haifa mu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. har ɓuya yake yi ya tawara min alkaumi min su'i ma bushira bihi sai ya rika ɓuya saboda mummunan bushara wai da aka yi mai wai an mai bushara wai mara daɗi wai an haifa mai ya mace ya rike wannan abun a bisa wulaƙanci da tozarta am ya dussuhu fit turab shine binne mace din ko ya je binne ta a cikin turbaya ala sa'a ma yahkumuna Allah ce ya munana irin abin da suke hukuntawa na kashe yaya mata bari in taka birki anan kaɗan kin ga wannan tunanin mutane yanzu a hankali fa so suke su dawo da shi zaki ji maza suna zama a dandali suna cewa ha ai wani Allah ya jarabe shi me ya faru wallahi ƴaƴansa gaba ɗaya mata ne wai yau gani ake yi mai ƴaƴa mata mai matsala ne amma ba a duba wasu sauƙin da Allah ya bashi na ƙarancin cafane saboda da yarinya ta girma ta kai shekara sha takwas sha tara ashirin ashirin da wani abu ana nema a kai ta gidan mijinta duk ka tattara su ka kai shi gidan mazaje sai ka saka ta kawala saboda wani ne zai kula maka da ita ba a duba wannan mace ma ko ba zawara ce in aurenta ya mutu yau wasu fa masu irin wannan aƙidar sai su duba su ga 'ya'ya mata take haifa lokacin da take take da aurenta na farko eh 'ya'ya mata ne sai ki ga mutum ya ce a ba damuwa ne zan je ne addu'a hankali na bai kwanta ba wani ya buga wa matarsa waya ya ce yaya aka yi ta ce albishir congratulation ya ce kin tafka tsayar taki ko? ki ji wannan kalmar kin tafka tsayar taki ko? kin san me tsiyarta da zarar ta zo haihuwa ita ya mace take haifa me kika haifa ya ce mace ya ce kashi ta ce mace ya ce kash bai ce alhamdulillah bai ce ya gode Allah wallahi ina gaya muku iyayena mata a yau akwai waɗanda ba sa so a haifa musu ‘ya'ya mata a gidansu ko bai faɗa a fili ba yana yi wa uwar muguwar mu'amalar da dole ma ta iya ganewa cewa ana cutar da ita ne saboda ‘ya'yanta ‘ya'ya mata ne an fi son ‘ya'ya maza amma kuma bincike ya tabbatar mana na sha faɗa a karatu ina maimaitawa bincike ya tabbatar a yau ‘ya'ya mata sun fi tausayi ‘ya'ya mata sun fi jin ƙai ‘ya'ya mata sun fi kulawa da ubansu da iyayensu ɗanka zai iya zamantowa hamshaƙin mai kuɗi wallahi ba lallai ba ne ka ci moriyarsa yadda kake so in ba sa abu sai dai kulla maka bakin ciki da bacin rai da damuwa amma ba yadda za a yi yarka ta samu wadata ta aure wani mai kuɗi wani mai mulki wani mai sarauta wani mai kaza ta barka ka lalace ‘ya'ya mata ba su fiye yin wannan ba sun fi kulawa da iyayensu Allah muku albarka Allah ƙara muku albarka Allah ya ƙara muku tausayin iyayenku wata mata ta ce mun malam yau ga mahaifinmu ba lafiya mahaifiyarmu ba lafiya ciwon suga ya kama su ciwon hawan jini ya kama su ciwon kafa ya kama su ba sa iya zuwa ko ina kullum sai shan magani da zurubtun zirga-zirgar zuwa asibiti ga 'ya'ya Allah ya hore musu amma duka 'ya'ya maza 'yan uwana sun kasa ɗaukan nauyin iyayenmu ta ce malami Allah ya rufa mun asiri ina auren wani miji mutumin kirki kuma yana ɗan taimaka mu ta ce malam da daga wulaƙancin ya yi yawa wai ubanmu da mamanmu za a taimake su wai yayyenmu maza wai sai an yi contribution wai sai an haɗa wani mai dubu uku wani mai dubu goma wani mai dubu biyar wani mai dubu kaza wani shi zai kawo taliya wani shi zai kawo man gyaɗa wani shi zai kawo kaza na ce kai wannan wulaƙancin ya isa ta ce na je na sa aka rushe gidansu gaba ɗaya na sake gina musu gida na zamani na sa musu tayil mai kyalkyali da ɗan kaushi-kaushi a ƙasa don kasa faɗi na roma mata falo babba da ita da babana ga wurin zamansu na ce a gaya mun kuɗin maganinsu a wata gaba ɗaya nawa ne kuɗin maganin hawan jini da ciwon sugar da suke sha aka buga mata lissafi aka ce hajjiya kaza ne kuɗin ta ce na turo kudin nan account nake turowa na samu wani kanin mu karami na ce ga kudin nan duk wata kar a sake tambayan kowa ta ce a gaya mata wai meye mama da baba suke so na abinci ne ba sa cin kaza ba sa cin kaza saboda ciwon suga ta ce haka nake siyo musu alkama buhu buhu da kuskus da nama da abincin da za su iya ci da magunguna su in cika musu ta ce kuma wannan shekarar in ɗauki wannan in kai umra wannan shekarar in ɗauki wannan in kai aikin hajji ta ce malam ni nake ɗaukan nauyinsu ina yaya mazan yana can yaron gumu matarsa ai ɗa namiji in yayi aure da matarsa yake kula ya fi taimakon matarsa akan uwarsa shine abin da yake faruwa na haka kar mu bata lokaci kar ki taba yin bakin ciki dan Allah ya baki yaya mata ki roki Allah musu albarka baki ji mata suna cewa da ki haifi gwamna gwanda ki haifi matan gwamna ba da ki haifi shugaban kasa gwanda ki haifi matan shugaban kasa kaɗan ne fa a cikin yaya maza ba duka suka kare ba kaɗan ne a cikin yaya maza wanda suke kulawa da iyayensu bayan tsufa ko gajiya ya kama su duka mai musu addu'a da mazan da matan Allah shirya da su ya sa musu tausayi kuma mace albarka ne da ita ba yadda za a yi a gida a ji daɗi ba mace da haka don wani ya zo ma yana kyamar ‘ya'ya mata ya yi wa kansa don wani ya zo yana ƙin ‘ya'ya mata ya ɓata lokacinsa akwai wani gida da zai ƙyanƙyaru a ce ba mata a gidan nan a ce za a yaba gidan nan duk inda mutum ya ƙyanƙyara gida sai a ce da matarsa a ciki ko gurguwa ce ko mata ko kuturwa ce da haka mata Allah yana son ku addinin musulunci yana son ku kuma babu addinin da ya kula da ku ya taimake ku irin addinin musulunci kuma irin wannan ɗabi'a aibu ne ga ya mace ita ɗin ta wayi gari wai tana kyamar ƴar uwarta ya mace wai mace ta haifi mace ƴar uwarta tana baƙin ciki kin ji kunya wallahi baki kyauta ba Allah madaukin sarki ya kiyaye ƴaƴanmu mata da iyayenmu mata daga wasan masu wasa fata-fata ya mai da mace daraja ne da ita shi yasa Allah ya wajabta musu hijabi shari'ar musulunci ta yi kwaɗayin toshe dukkan wata kafa ta farna سد الزرائع المفضية إلى جلب المفاسد توشي كفوفي نقرنا da za su kai ga wato jawo wato fasadi a bayan ƙasa cikin kulawan da Allah ya wa mace sai wajabta mata hijabi wallahi wallahi ‘yar uwata hijabi gata ne gare ki hijabi kwalliya ne gare ki hijabi mutunci ne a gare ki ke yanzu haka kike so ki rayu irin yayan arna kina bayyana tsiraici kina bayyana kirjinki kina bayyana kanki kina bayyana jikinki Allah ya mutunta ki Allah ya kimanta ki Allah ya daraja ki shari'ar musulunci ta lullube ki Allah ya baki sutura amma kina neman ki tsirara wallahi hijabi gata ne wallahi duk mace mai mutunci a duniya kyagenta tana rufe jikinta yau ai darajar ku da kimar ku da tsadan ku da mutuncin ku ya ku iyaye na mata shi yasa aka ce ku lullube jikinku ba wani da namiji da ya isa ya sa hannunsa ya taba mace haka tabawa in ya taba ya aikata haramun sai Allah ya mai azaba dan yayi zina tabawa kawai in ya taba mace ba tare da ya bada sadaki ba da niyyar sha'awa da jin daɗi ya aikata zina aka ce ko taba ki kar wani yayi sai ya bada sadaki kuma sadakin ki darje ki faɗi nawa za a biya ki a gina miki gida hajiya ki sakata ki wala wata aka gina mata gida mai kyau babba kawaye suka zo duba ta tana jiwa ku da nan manawa ne can manawa ne nan manawa ne ina da falo a sama ina da ɗaki a ƙasa ina da toilet a sama ina da gurin karɓan baƙi ita kadai karki ga matan nan yadda take takama a cikin gidan lab lab lab lab lab take lalawa take takama yo me me ya faranki darajar da Allah ya baki ne sai a gina gidan miliyan dubu a ɗauke ki a ajiye keke kaɗai kawai sai dai ki rinka mai ki rinka karkada makullin mota kina kiran direba zo ka kai da unguwa wata mata kullum in za ta je unguwa za a kai ta kwanciya take a bayan kujera haka to ai dole ta sakata tawala ta more arzikinta ne Allah ya bata akwai wani namijin da za a je a aure shi a bashi gidan da ake baki shi Allah ya mutunta ki to me yasa kike so ki yaye suturar da Allah yi miki Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn وكان الله غفورا رحيما يا كاي النبي ka gaya wa matanka ka gaya wa ƴaƴanka mata ka gaya wa matan mu'minai da kudan ku saka hijabi yayi kasa kasa yudinina alaihinna min jalabibihinna qur'ani yace an sa hijabi ma ya je kar wannan shi yafi kusa a gane ku ba za a cutar da ku ba lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai ne tabaraka wataala ashe Allah ne yace ki sa hijabi ashe Allah ne yace ki lullube fuskarki ki lullube jikinki ashe ya kamata mace lokacin da ta fita unguwa ta sa hijabi ta rinka jin cewa umarnin Allah ne ta bi amma makiyanki makiya Allah so suke su ganki tsirara wallahi ina bakin ciki ina tausayi wani lokacin da kukan zuci da damuwa yayin da naga ƴa mace tana bayyana tsiraicinta kiga yarinya Allah ya yi mata duk abin da ya mata amma bata yadda ba ta zama kazamar titi tsiraitacciya saboda tana ruɗuwa da abin da take gani a wayoyinta da abin da ake nuna a duniya na fasadi da fitsara da fantara ‘ya'ya mata yau suna tallan jikinsu ga mace ƙirjinta a waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a fitar da duk abin fitina na ɗaukan hankali ba ke kaɗai kike da wannan abin ba kowa tana da shi abinda kowa yana da shi ai bai kamata ka zo ka nuna alfahari ka ce kaza ka ce kaza wasu har jikinsu suke bayyanawa ka ga mace ta saka wani sket rabin cinyarta a waje wai amma sket ne tana tafiya cinyarta a waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sunan kayan makaranta ko kuma da sunan kayan ado ka ga mace ta fadda gashi kamar ita tafi kowa gashi tsiraici ne fidda gashi haramun ne fidda gashi tana yadawa tana bayyanawa da wanda ya cancanta ya gani da wanda bai cancanta ba dai ya gani a kyauta baki san ba cewa haramun ne ki cire gashin ki a gani kamar yadda ba za ki kwaɓe wandonki ba ba za ki kwaɓe rigarki gaba ɗaya ba bai kamata kuma ki kwaɓe kanki ba don dukkansu sunansu al'aura amma yau hattallan gashin ake yi mace ta yi kiɗo ta sauko da gashin anan ko ta ɗaura ɗan kwali ta jefar da rabinsa a sama ko kuma tana tafiya tana barin gashi a gadon baya kai hatta kai ga akwai masu yin ƙaryar gashin wanda ba gashinsu ba ne ba masu yi ƙarya su je su sa Allah ya tsine wa duk macen da ta je ta sayo gashin kasuwa ta ɗaura a kanta tsinanniya ce lananniya ce mara albarka in za ki daji da cin tuwomiyar kuka ki gashi da yawa to ki daji ba magana ki je kasuwa ki sayo gashi ki saka haramun in kin je gidan biki ba sa ganuwa tsiraicin da mata yau suke yi a gidan biki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar ba matan musulmi ba in mun gayyace su lakta a masallaci kowa za ta zo mana da hijabinta da niqabinta kamar yar gidan mala'ika jibrilu saboda tsoron Allah amma idan kika tarar da ita a gidan biki a anguwarsu ko an je taro ko an je event center ko an je wallahi ba za ki gane ta ba tsiraici akwai wata ɗaliba da ta ce ai akwai gidan bikin da suka je daga bakin gate ɗin gidan bikin ake cewa kowa ta cire hijabin ta doka ne ba a shiga wannan gurin da hijabi da ka kina zuwa sai dai ki haka ya sai ki yayi sai ki zuba shi a kwando kowa ta bayyana abin da Allah ya mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal iyad billah Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu da ka iyaye na mata da Allah ya ce ku sa hijabi ku lullube jikin ku gata yayi muku ba ku da wani addini da ya muku gata irin addinin musulunci hijabin nan yana da ka'idoji yana da sharuɗan sa na farko dai shi hijabi dole ya zama mai tsawo dole hijabi ya zama mai tsawo duk hijabin da aka sa shi kuma ana ganin wandan mace a waje to ba hijabi ba ne don ku bai kai baban da ke ba da ke nake bayi na ga kina waiwayawa wato makarantar ku ta muku gajeren hijabi ke Allah sa malamin makarantar ko malamin makarantar ya zo duk hijabi bai ai saboda wando ganin wandon mace ai yana bayyana wani adanta za a ga girman kafanta girman cinyarta amma in an sa hijabi mai tsawofa ba za a iya gani ba duk da shi ma wandan sutura ne amma wandan na ado ne a yi ake siririn wando ne matsatsan wando ne ba burin-burin ɗin wando ba ne sannan dole hijabi ya zama mai duhu kuma ya zama mai kauri duk hijabin da mace ta sa shi ana iya gano ɗan kunnanta ba hijabi ba ne in kin sa shi ana iya hango dan kunnanki mai duhu ake so kasif ghalib yanzu akwai hijabin da zaki hango in mace ta sa nan wuyanta zaki ga ma sarkan da ta saka zaki ga ma kirjin zaki ga iyayen kan rigar har brazil da ta saka gashi ta sa hijabi amma ana ganin igiyar brazil a ciki wannan ba hijabi bane Allah sa kuna ganewa daga in zaki sai yadin hijabi ki daga shi haka kiga ana iya hangowa ki san hannunki ana iya hangowa matukar ana iya hango jikinki ya zama transparent kenan sannan kar ya zamo kaya ne na shuhura in an ce kayan shuhura mai bala'in kyau da ɗaukan hankali ta yadda dole in kin wuce kowa sai ya ganki shi ma ba hijabi ba ne sannan kuma ba a so ya zama wulakantacce to zartacce ta yadda duk wanda ya ganki in kika sa wannan hijabin zai ce wannan ƙazanta wannan mummunan hijabi daga ina haka to kin ga ai shi ma ya sa ana kallon ki wanda suke sa hijabi suna sa masa rumi da ado da kwalliya a nan ba hijabi ba ne masu saka niƙabi suna yi wa niƙabin wani beze-beze kamar idan doki ba hijabi ba ne ba niƙabi ba ne niƙabi singil ne yadin kawai ake shimfiɗewa a rufe fuska wanda suke yin niƙabi suke kwalliya wa idansu shi ma ba niƙabi ba ne akwai niƙabin da ana yin sa na kwalliya wa ido sai a sa wa ido kwalli sai ki ga mace ta rufe abin amma kuma tana kallon ka da tana kyartala maka tana kyafta maka kyan kyan kyan shi ba ba niƙabi bane ai din mun gano ku wallahi yana nan na musamman ne irin wannan niƙabin bala'in tsada ne da shi kawai in mace ta sa shi ma dole kai sha'awa kawai za ki gan shi ɗan siri kamar reza yana ɗaukar hankali wani bawan Allah ya shi yake gami ya ce ya je wani guri da matarsa wani shago suna sayan kaya ha da niƙaminta da komai ya ce sai ya ga matan nan haka da ita da mai shagon tana ta ƙyartala masa ya fake ta ya ga a sai ta ƙyartala masa shi ma ya ƙyartala mata ana dawa gida ya ce wallahi daga yau kin daina sa wannan niƙamin ban yadda da shi ba da irin riguna da mata suke sawa after dress a yi mata shef ɗaurin kalangu a matsayin tsakiyanta a sa mata roba ta fitar da alamun sha'awa na jikin mace wata ƙugun nata za ta ga kamar biro siriri gyarar da shi ɗan bala'i bai halatta mace ta sa wannan ba don bayyana adori a matsayin ƙirjin haka a matse akwai wanda ake sawa kamar ta roba ce ma rigar ta matse ta fitar da duk abin sha'awarta sai kuma ƙasa a yi ta bururin bururin bururin wannan ba hijabi ba ne kuma bai halarta mace ta sa shi ba sai ta ɗora masa yadin hijabi ta lullube shi ba a fesa wa hijabi turare duk wanda ya sa hijabi ya sa mai turare ya aikata haram saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min baiti zawjiha duk matar da ta fesa turare kuma ta fita daga gidan mijinta fa hiya zaniya wannan matan mazinaciya ce matukar mace ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta to ta aikata zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a ashe zinan ba sai an je an shiga daki an rufe daki an kebanta da wani ba kai ka turare mai kanshi akwai turaren mata akwai turaren maza iyayena mata ku bani kunnen ku ku jiya da kyau duk matar da ta dauki turaren mijinta ta fesa mai kanshi ta fita da shi ta jawo wa kanta la'antar Allah ta jawo wa kanta hukuncin zina kina zaman zaman ki za a rubuta kin yi zina amma yau mata saboda rashin tsoron Allah mace za ta binka turare in ta shigo kasuwa wallahi in aka wuce sai dai ka rinka haka kana dan waiwaya dole sai ka leka ka gani ta yi ganshi kuma abun bakin ciki irin wannan matar ba ta sa wa mijinta turaren da yawan ku mun sani ba kirki ba ne da ku a gidanku ƙazamai ne tukuf da ki ƙazanta in ka ga ta caɓa kwalliya da ado za ta yi wanka ta sa kaya mai tsada wallahi fita za ta yi za ta je ta bayyana kanta duniya ta ganta kin zubar da mutuncinki da ki gatan da Allah ya miki kin wulakanta shi ga miji ya ba da sadaki ya ba da gidan zama ya ba da kuɗin magani yayi yayi yayi amma wai sai mace wai ta zo tana tsayawa wai tana zama gaban mijin daga ita sai zan yi yankan kirji haba da Allah wani bawan Allah yake kawo kuka yace shi fa bai gane ba matarsa wata ustaziya ce ya aura wannan ustaziyar bata samu bayani mai kyau ba yace malam duk inda take da hijabinta rababe rababe tace ina yace ina cikin gida hijabi har yana jan ƙasa in ta kawo mun abinci da hijabi in za ta kaza da hijabi ko ina da hijabi yace ni kan na kasa fahimtar wannan mata ya take ke miji ba a sa masa hijabi a gida in kin ga kin sa hijabi a gida to akwai wani ba mijinki ba da ba kya so ya ganki amma kuskure ne ki zo kina wato saka uban hijabi baki masa ba wannan ɗin ta sa wata yarinya ƙarama sai ta sayi wannan kayan sai ta sa sai ta ɗauki hotonta sai ta turo masa saboda ke matarsa ba kya sa masa duk inda kika ga namiji yana duba wayarsa yana kallon hoton mata to ba masu hijabi yake kallo ba za ta kwaɗe ne ta sa ƙananan kaya da wandonta tirikota ɗinta da ƴar ƙananan riganta na zaman gida ya halatta kisa a musulunci ba haramta ba sai ta je ta ɗauko wannan hoton yarinya ce budurwa sai ta tura masa wallahi ba zai iya bacci ba kullun sai ya ɗaga waya in dai kin ga mijinki kullun da daddare zai kwanta yana hajiya ni dai wallahi bacci ya gagara yana haka yana dubawa to wallahi hoton ƴan mata yake dubawa karɓe take sa masa caji karɓe wayar ki ce mai gida za a sa ma caji shine maganin su yawanci yanzu mazajenku kallon waya a gida ya fi kallon matar saboda ba kya kitso kitso baki iya ba kitso ɗan kitso mai kyau maza suna son kitso ‘yan ƙanana ‘yan sirara ‘yan birit-birit masu yawa namiji yana son wannan in kin yi kawai za ki kawo mai abinci ki cire ɗan kwalin ki jefar da shi ki zo a haka ki miƙa masa in ma za ki miƙa ki ɗan sunkuya ki haka ya hango ya gani wai ba kwa san bayanin ne ko meye ne wallahi ba kwa yi ne shi yasa kuke samun matsala a gidajenku yawanci ciwuwuka da damuwar gidajenku ƙazanta ta yi yawa da rashin sanin maya zan yi na rike mijina in ka ga mace a gindin miro ta yi kusan awa guda tana duba madubi gidan suna za ta je amma wallahi idan miji zai dawo daga kasuwa ba yi da daraja da kiman da za a yi masa wanka a gyara mai jikinsa a gyara mata a gyara masa jikin matarsa wani fa zuwa yayi matar ta zo ta zauna kusa da shi in ta zauna sai ya dan matsa haka in ta matso sai ya dada matsawa eh ina jin kire in ta matso sai matso kin san me gafi ne yake tasowa gafi ta farfasa take yi wani ya zo suna magana suna hira suna tattaunawa da matarsa tana magana yawu yana zubowa abin duniya yana ta fitowa sai ya ji wani ɗoyi yana fitowa sai ya fara haka eh ina jinki wannan hannun yana kare duk masifar da za ta taho ne daga bakinta yanzu daidai ne mijinki ya gane ƙazantarki ba ki karanta hadisin ummu hakim ba da take wasiya wa yadda za ta aurar da ita ta ce mata karki yadda mijinki ya ji ƙazantarki kada mijinki ya ji ɗoyi a jikinki kada mijinki ya ji wari a jikinki kada mijinki ya ga wani abun aibu a jikinki wallahi malama mata kirki da ta san me take daidai da kayan wanki tsummo karanta ba ta bari miji ya gani akwai inda take zuwa ta koye su sai dai a fidda su wanki amma matan yanzu ba tsari sai dai Allah shirye da su a yi famfas a jefar a ɗaki ta sa fat ɗinta na jini na al'adar ta fat fa na jini na al'ada ta cire shi ba ta tukwikwiye ta jefar da shi a ƙarƙashin gado haba dan Allah wannan abin kunya ko ta shiga toilet ta yi wankan tsarki da sauran jini jini bata tsaftace ba ko wandanta na ciki da ya jike da jini ta rataye shi gashi nan yana ta diga akwai abubuwa da yawa da kuke kuna zubar da mutuncinku da kimarku kun fahimci wannan karatun to dan Allah ina faɗa ne dan a gyara ku gyara ku ji daɗin aure shi namiji da ke gani in dai mace ta kula da kanta ta kula da jikinta baki da matsala da mai gidanki dole sama zai miki da'a sai dai in ifriti shedani ne shi Allah ya baku ikon gyarawa kar ku damu da 'yan duniya da suke ta yada muku tsiraici suna kwadaitar da ku a Facebook a TikTok a YouTube, a Instagram, a Telegram suna nuna muku tsiraici ki ga mace tana rawa, ko ga yarinya tana rawa, ku rabu da su waɗannan shaidanin mutane ne. Dama akwai shayatsinul ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura akwai shaidanu na mutane, akwai shaidanu na aljanu. kuma suna da alaka sashinsu yana ba wa sashi zance duk yarinyar da za ta buɗe waya wai tana sha'awar hoton 'yan tiktok mata 'yan rawa mata 'yan batsa mata marasa albarka mata marasa mutunci matan da suka zubar da kunya a gefe matan da ba su da aiki sai saban Allah ma kai wallahi kallon waɗannan bala'i ne a rayuwarki buɗe waya ki kalli waɗannan bala'an wallahi sai Allah ya tsaye da ke ya miki hisabi wata yarinya da aka tura ta tana irin wannan abin ni tun da nake a rayuwata ban taba ganin wato mara mutunci mai zance na batsa da rashin mutunci irin wannan yar ba iyayenta ba su ci sa'an haihuwarta ba kuma bari in gaya muku iyayena mata yanzu akwai matan da hijabi suke sakawa hijabi wallahi za su saka hijabi da niqabi su lullube fuskansu wai suna wani shiri in kin ji batsan da suke yi ba masu hijabin bane ba masu niqabi bane yan iskan duniya ne dan su dauki hankalinki ke mai sa niqabi ai in kin ga mai niqabi tana yin bayani ai zaki da ki kalla ana koya mace ya za ta kwanta da miji ya za ta yi wa miji kaza ya za ki masa kaza maganganun ba su da daɗin ji maganganu na rashin arziki don haka ko hijabin ta saka ko niƙabin ta saka abinda aka fi damuwa me take faɗa me take faɗa da haka ku yi taka tsantsan da wayoyinku kada wayoyinku su zama dalilin shigan wuta ‘yan mata ku yi a hankali da wayoyin hannunku matan aure ku biya hankali da wayoyin hannunku iyayena mata waya halaka waya halaka waya taɓewa sai wanda ya amfani da ita ta hanyar da ta dace duk wani fasadi da barna da fitina da bala'i ba abin da babu a cikin wannan abin karki bari wannan waya ta zama sanadin sallamanki da shiga cikin jahannama Allah ya ce ku sa hijabi ne don kada masu wasa su yi wasa da ku ki koya wa yarki hijabi tun tana karama niqabin nan a rinka saka shi safar hannu da safar kafa in an zo fita a rinka sakawa ki dressing mai kyau kuma ki lullube jikinki maganin mayu maza ba su kallon mata amma mace ta bidda tsiraici me riba a ciki karuwan ma mai suka samu ‘yan iskan duniya da suka iskancin me suka garu da shi, babu sai la'anta ta mutane da ta mala'iku, abu na hudu. Iyayena mata, Allah ya halatta namiji ya auri mace sama da guda ɗaya ne, shi ne ta'addudu zaujat ake cewa, saboda warware matsalolin gida da kyautata zamantakewa tsakanin maza da mata daga cikin amfanin yin ƙarin aure shine akwai maslahatul atfal samun ƴaƴa samun ƴaƴa ƴaƴa arziki ne ana so mutum ya zama yana da ƴaƴa daga cikin dalilin ƙara aure shine yayin da a ce miji ya gaji da matarsa maimakon ya sake ta sai aka ba shi dama ya ƙara wata shine abin da ake cewa ibqa'u az-zawjatil ula barin matar farko kar a kore ta ba dan komai saboda idan namiji ya gaji da matarsa inda ba dan an ce a ƙara aure ba wani wallahi sallaman ki zai kaman wanda ya gaji da mota ba sai da ita zai yi ba wanda ya gaji da gida ba canja zai ban yana da hali wanda ya gaji da riga ba cire ce yake ba wata ba Allah ya san halin maza Allah ya san ɗabi'un maza
inda ba dan an ce a rinka ƙara aure ba da in sun gaji da ku korarku za su yi da kin haifa masa yaya biyu uku hudu biyar shida kin fara robewa wallahi sai ya jefar da ke sai ya dauko wata saboda ga ku da yawa Allah ya muku albarka amma mata idan suka zo magana akan kishi sai su manta da wannan maslahar da shari'a ta yi musu da a ce an bar shi a ce masa in ya gaji ya sallame ki da a ce masa a'a ya yi haƙuri ya ci gaba da riƙe ki amma yana da daman ya ƙara ɗaya ku zama ku biyu duk abin da ake ana canjawa ana marmarinsa da tsohuwar mota da sabuwar mota in su biyu ne ana marmari yanzu akwai wata waya ta tsohuwa ce ta daɗe an daina yayinta na ɗan ajiye ta wata ran na ganta sai na ga ina marmarinta sai na ɗauko na sa mata sim card ina ta amfani da ita a'a ashe tsofin abu ma ana iya amfani da shi kuma buƙatarsa za ta iya biya wa mutum uwar gida karki bakin ciki don an miki kishiya uwar gida karki tafi gidan boka don an miki kishiya uwar gida karki faɗa da mai gidanki don ya miki kishiya ke abin da shaidan yake gaya miki cewa ai baya son ki ne malam kaga yadda suka nutsu da yanzu bayanin nan ko kaga yadda suka samu nutsuwa da nazo wannan bayanin ko kaga ba a surutu ko to an zo kan gabar da suke bala'in so kenan duk wacce naji bakinta ta ce wani abu yanzu ma mata addu'a masallacin nan Allah ya jarabe ta da kishiya to to ai shiru ai shiru wato ina so iyayena mata su gane daga cikin dalilin halatta ta'adduduz zawjat akwai ibqa'u almaslahatu zawjiyya maslaha ta zamantakewar aure halin mijinki wallahi yana da ɗabi'ar in ya gaji da abu sai watsar da shi amma ya daga
dan ta nuna bacin ranta annabi ya ce ha gharat ummukum ummul mu'minina ta yi kishi manzo Allah yana kwance a ɗakin nana Aisha ya fita cikin dare ya tafi baki'a ya je ziyarar kabari kishi ya kama nana Aisha cikin dare sai da ta bi shi tace dan in ga bawan Allah nan ina ya tafi ki duba hatta annabi Muhammadu ba a kyale shi a gidansa ba wai sai wani namiji ya zo wai yana buga kai wai yana ihu yana bala'i ni wallahi ba za mun kishi a gidana ba wallahi zan murkushe ki da wannan da Allah ban yarda da kishi ba a ai ba zai yi mace ba ta yi kishi ba mata ku yi kishi ku buga kishi a gidanku ko ba ku ba amma kishi na hankali ba kishi na tunani ba na sawa dan gidan dan dan dan miji shinkafar bera ba idan ya miki magana kice eh nana Aisha ma ta yi kishi daka akwai aibu dan kin kishi amma kishin nana Aisha ba na rashin hankali bane taba annabi cewa ina yaje yanzu ashe hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata basu bashi ba, ba? na na hafsa wata rana annabi ya keɓance a ɗakinta da wata baiwa labari ya zo mata ta fashe mai da kuka ta ce yanzu ya rasulullahi a ɗakina an haɗe wa manzan Allah baki a gidansa cewa yana zuwa wajen wasu matansa suna bashi abinci yana ci a ranar da ba ranar girkinsu ba suna bashi wani abu yana tabawa wannan yana nuna ya halatta namiji ko da ba ranar girkinsa ba ne ya je ɗakin amaryarsa ko ɗakin uwar gidansa ta ɗan kawo masa wani abu daga ƙarƙashin gado ta jawo da wani ɗan kwano a rufe ta miƙa masa ya karɓa ya gyara ya cinye ya goge bakinsa in ya je ɗakin waccan ya turɓune ya ce ni yunwa ma nake ji alhali kuma ya cika cikinsa a can ba laifi ba ne mace idan mijinki ya kawo miki ziyara ko da ba ranar girkinki ba ne ki samu wani abin sha'awa da yake so ki bashi yar kankana ne yake sha'awa yanka ki bashi yar soyayyar kaza ne haka irin mai dan haka din nan soya ki bashi duk abin da kika san mijinki yana sha'awa dauki ki bashi ba laifi bane da haka mata suna iya yin kishi a gida saboda matan annabi ma sun yi kishi amma kishin da aka hana na rashin hankali dalili na biyu da mata ba sa so a musu aure zaluncin maza kuma kuma kowa ya sani mazan wannan zamani suna da zalunci kina zaune zaram zaram daƙam da mijinki tiryam tiryam zaman lafiya yana zuwa da ya aure wata zai kama miki azaba wata ta ce wallahi malam tun da ya yi auren nan na kasa gane kansa malam na shiga uku malam mai gidana ya firgice malam mai gidana ya rude malam mai gidana lafiya kuwa malam yana taimin abubuwan da ban san shi da shi ba da wallahi aure zai zo ya rinka mata wannan azaban za ta goyi baya ba za ta goyi baya ba da haka ya kamata ku rinka yi wa matan nan adalci ku daina musu zalunci kina nan kina zaune da miji shekara ashirin da bakwai kuna tare da shi ‘ya'yanku sun girma sun zama ‘yan mata ya je ya je ya auro wata yarinya ‘yan shekara sha bakwai ta zo a gida tana miki raƙaƙai raƙaƙai raƙaƙai wai ita ma wai wai wai matarsa ne wai kuma ya bai rude a kanta wata mata ta ce mijina wallahi idan ya ga amaryata kamar zai haukace malam sa'ar yarsa ya ɗimauta a kanta baya iya ɓoye soyayyarsa baya iya ɓoye jarabarsa a kanta wannan aibu ne gare ku ya ku maza har mutum ya zo yana rashin adalci ta ce malam duk inda zai fita da ita yake fita duk inda zai tafiya kasar waje da ita yake tafiya ɗakinta shi ne ɗakin hira ɗakina ɗakin bacci da fada da tsawa baya ganin darajar mu ba ma iya biya ba ma iya faɗan buƙatar mu ya biya mana akwai matar da ta yi ƙarfi a gida ta kai ga wallahi buƙatun gidan idan sauran matan suna so sai dai su bi ta hannun waccar matan su ji a biya musu bukatarsu yanzu wannan daidai ne ba sa iya adalci a sutura ba sa iya adalci a abinci ba sa iya adalci a sakin fuska da hira yau Allah ya kawo mu mazan wannan zamani ba sa iya adalci a rabon kwana namiji kiru da muzu ya zo ya ware wasu kwanaki yana kwana a ɗakin wance sai ya gaji sai ya dawo ɗakin ki in kin yi magana ce in kin yadda haka bismillah in baki yadda baki kama gaban ki wallahi ina muku rantsuwa mata ku jiya da kyau ba ku bi na bashi rantsuwa akwai mazan da ba sa raban kwana a yau saboda azzalumai ne su algungumai marasa tsoron Allah wata tace yau malam ni rabona da abani girki an hana manta yau zaman mai kike a gidan ta ce malam zaman yayana nake yi ya ce da na yi magana zai bani takarda na ce to ki shiru karki magana wallahi akwai matar da ta ce min shekarar ta ashirin kin san shekara ashirin kin ga ke baki kai shekara ashirin ba ko to tun kafin a haife ki bata taba hada shimfiɗa da mai gidanta ba ya tsallake ta ba shimfiɗa sai dai a kawo mata tuwo ta ci kawai ta ce malam a gabana kishiyoyina za su caba ado idan mutumin nan zai dawo ta yi kwalliya ta yi ado miji ya zo ya garkame kofa su shiga su kunna fanka su kunna AC malam in kwana ina kuka ni kuwa shagari sai dai in je in gaishe shi kuma idan ya dawo baya shiga ɗaki na zalunci akwai wanda tsafe shi ake yi sirri wato sihiri ake masa wannan ya sa mata ba sa so a musu kishiya saboda ba su da garanti mazan wannan zamanin ba zuga ku nake ba ba kuma goyon baya nake yi ba amma maza ya kamata duk wanda ya san mai rauni ne bai tsaya da kafarsa ba yana da sakaci wajen addu'a da neman roƙon Allah wallahi bai kamata ma ya je aure ba dan matan wannan zamani suna sihiri suna sammu suna yin tsafi kina zaman zamanki da mijinki ya je ya yi miki kishiya wallahi kishiyar ta juya hankalinsa gaba ɗaya koma kanta in gaya miki wani abu ko baki ji ba akwai matar da aka kawo kes ɗinta tun da mijinta ya ƙara aure idan ya zo ɗakinta shi ba namiji ba ne mutuwa yake murus ba zai iya saduwa da ita ba duk abin da za ta yi da kwalliya da ado da wasanni duk abin da za ta yi mai sha'awarsa ba ta tashi ta ɗauka wasa ne aka ɗebi lokaci mai tsawo aka tsallaka shekara shekaru ta ce mai gida yanzu an kaje ɗakin can ma haka kake ya ce wallahi in na je can ɗakin kamar doki ne ke lafiya ta ƙalau ko kin san akwai matan da suke fama da wannan larurar ko bayani ba sa yi ba sa iya buɗe baki sai bayani ga mijin zai zo ɗakin ki ya kwana amma ba namiji ba ne abokin kwana ne kawai ta gama duk sha'awar da za ta yi ba ta da miji a shimfiɗa ɗaya daga cikin sharrin bokaye da bin gidan bokaye kenan iyayena mata annabi ya faɗa duk mata da ta taka ta je gidan boka sallarta ta kwana arba'in babu ta yi asara kin shiga uku sallah kwana arba'in amma yau mata saboda rashin tsoron Allah ta je ta sai da kayan ɗakinta ta kai wa boka don a cuci kishiyarta matar take cewa malam idan ya zo ɗakina gabansa sai ya zama kamar hanji hanji hanji mana dabba hanji bai iya komai ya yi kuka ya kuka ya zubar da hawa yana son matarsa amma an hana shi saduwa da ita ke akwai kishiyar da ta gaya wa ‘yar uwarta kishiya ta ce ba dai kin shigo gidan ba to ki haihu a gidan in gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ta faɗa saboda tana da bokaye tace ki haihu a gidan in gani akwai wacce tace wa kishiyarta ba dai kin zo gidan ba yana son ki na gaya miki ke da miji a shimfiɗa an gama akwai kishiyar da take gaya wa abokiyar zamanta ba ke ba mijin nan lokacin da muka zo za mu fita duk lokacin da za su fita unguwa ita take juya tafiyar gaba ɗaya ita zai sa a gaban mota ko ranar girkinta ko ba ranar girkinta ba ke kan kin zama baiwa akwai kishiyar da ta ce wa ‘yar gidan mijinta, ‘yar kishiyarta budurwa ta ce, bakin girma ba, na ga wanda zai aure ki, saboda bala'in kishin matan yau, har ya kai ga kishinsu yana naso yana taɓa ‘ya'yan kishiyoyinsu, yarinya budurwa zagade-zagade, wallahi ta gagara auruwa saboda ta haɗu da bala'in kishiyar uwarta. Akwai yarinyar da ta ce min, kishiyar uwarta ta gaya mata, ba ke ba aure sai su Fatima da su Bebi da su Binta da su waye sun gama yin aure ke ke aure kuma kuma waɗannan ƴaƴan nata kannan ita wannan yarinya ne kuma wallahi hakan aka yi malama da wani ya zo nema sai ya nemi wata yarinya da wani ya zo sai da aure da su duka ita kuma wannan ta zama budurwa ta riƙa yadda kika san kuɓewa riƙaƙƙiya mata ku ji tsoron Allah mata ku kiyaye abubuwan suna da yawa lokacin ba shi da yawa don haka na faɗi waɗannan bayanai ne don saboda duniya ta yi wa mata adalci in ka ga mace tana gudun kar a mata kishiya akwai abin da take jin tsoro ko dai rashin adalcin maza wajen ciyarwa ko dai sihirce sihirce da sammacin sammace da tsafa tsafa da ake ta yi da haka dole mace ta yi kokari ta rike mijinta hannu bibbiyu kar a zo a raba ta da uban 'ya'yanta mace ta zo ta shekara talatin a gidan mijinta mijinki ya zo ya je ya ƙaro aure yarinya ƙarama 'yar shekara ba ta kai ashirin ba ta zo ta fidda keke da kin yi shekara talatin a gidan mijinki ta sallame ki ita kuma ta miƙe ƙafa a gidan ai abin ba daɗi Allah ubangiji ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya kare mu da fitina Allah ya kare mu da bala'i rashin shirunku da surutunku da yawa dole zai sa na tsaya anan dan na ɗaga murya ta hanna gaji saboda akwai waɗanda ina jin suna so a musu addu'a Allah ya taimake su samu kishiya idan sun koma gida a to ai naga surutun yayi yawa ne malam bari in dakata anan insha Allah na san akwai yan tambayoyi a takeice in sun yi shiru mu amsa in ba ku shiru ba kuma shikenan insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh